يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا على تشكين إيكونسا yau muna ranar sha bakwai ga watan hudu shekara ta dubu da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta daidai da ranar shida ko ranar shida ga watan biyu shekara ta 2015 da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin Nabiyu rahma siratun wa durusun wa ibar na malaminmu muhammadu sani umar za mu tashi a shafi na 353 inda malam ya ce mu'ujizatuhu sallallahu alaihi wasallam abubuwan gagara koyo na manzan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za mu ɗauki guda biyu kaɗai mu yi magana a kansu yau da yake darasin da za mu yau don kaɗan zami an ba da damar tambayoyi mu ba da hutun sati guda na sai bayan zaɓe za a ci gaba da kara insha mala ya ce min mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallam min mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallam wani sashi na gagara koyan manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayyada Allah subhanahu wa ta'ala rasulahu sallallahu alaihi wasallam Allah tsarkakakke maɗaukaki ya ƙarfafi manzansa tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi bi mu'jizatin kafira da abubuwan gagara koyo masu yawa ma'anawiyya akwai waɗanda suke na ma'ana za ka fahimta a tunani a ƙwaƙwalwa a hange wa akwai kuma waɗanda suke za ka iya gani ko ka ji ko ka taɓa an ce hissiyya wani abu da kake iya ɗanɗana na ɗanɗana ne ko idan ka yi gane ma ko kuma hannunka ya taɓa ma to cikin irin waɗannan su ake cewa hissiya ma'anawiya kuma wanda basira ce za ta yi aiki ka iya tunanawa ka fahimta na farko ya ce alƙur'anul karim alƙur'ani mai girma Allah ya bai wa manzansa alƙur'ani gagar koyo ice a'azamu mu'jizatin utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama huwa alqur'anul karim mafi girman abin da yake gagara koyo da aka bai wa annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi shine alkur'ani mai girma wabihi ta da shi ne Allah ya yi wa larabawa ƙalubale wal'alam ba kawai larabawa ba da duniya baki ɗaya jami'an baki ɗanta bi an ya bi mitlihi Allah ya ce su zo da kwatankwacin alkur'anin nan aw bi suratin min mithlihi ko su zo da sura ɗaya ta ko mai kwatankwacin sura alkur'ani su zo da sura da bata wuce adadin ayoyin inna a'dina kalkausar ba fa'ajazu an zalika gaba ɗaya suka kasa yin haka wa huwa mu'jizatuhul ma'anawiyya wannan mu'jiza ce ta manzo ga koyo ce ta manzo tsira da mace Allah su tabbata a gare shi wanda yake da alaka da ma'ana kuma zaka iya kiransa hissiya dan saboda Qur'anin ga mu gashi gashi a gaban mu ko eh ma'anawiya abubuwan da alqur'ani ya kunsa na gagar koyon ka kula dukkaninsu ai ma'anoni ne magana ce mai ɗauke da ma'ana mai kunshe da manufa an gane to a zo da maganar da za ta kunshi irin ma'anar da wato lafazan alkur'ani suke kunsa ba za a iya tunda ai wasu sun gwada irin su mai alfilu malfilu wa ma'adara ka malfilu ka gane ina kokarin sai ya koyi alkur'ani irin su alƙari'a malƙari'a wa ma adraka malƙari'a shi kuma zana magana alfilu malfilu wa ma adraka malfilu to a ci gaba da bayani irin na qur'ani a fahimce shi ba da ma'ana ibada ƙayatarwa ba za a iya to saboda haka shine malaiki cewa wannan mu'jiza ce ta ɓangaren ma'ana a zo da wani abu mai ɗauke da ma'anoni irin ma'anonin alƙur'ani a zo da wani zance wata magana wacce take dauke da abubuwan da qur'ani ya kunsa babu ba za a iya ba allati la tanqadi i'jazuha wadda wato gajiyar ba ta karewa gajiyarwa alqur'ani ba ta karewa a ƙari bincike a ƙari wato anin kwakule-kwakule sai an zo an faɗo wani abu sai ka ce ƙur'ani tun ya yi masu bincike masu ilimi su sai yanzu suka gano irin misali a ce an yi bincike an gano tabbas ɗaya daga cikin fuka-fukan ƙuda ina ɗauke da waraka abin da ɗaya fiffikin ike ɗauke da shi na matsala ko cuta daga baya aka yi duk bincike aka gano ake faɗa shi kuma Allah ya riga ya bayani ta hanyar sanar da manzansa a hadisan cama ko cewar in kuda ya fada cikin abin ɗayan idil mai shi ciki ɗaya daga cikin fukafukansa akwai cuta ɗayan kuma akwai waraka kuma ya yakan fada galibi da mai cutar saboda shi yana ganin zai kai kariya daga abin da yake nema idilmiyar da shi to kaga irin waɗannan a hadisai sun zo in a ƙur'anin nema sai ka tara wani abin za gano a bayaninsa tuni ƙur'ani ya riga bayaninsa to ire-iren waɗannan abubuwan duk sun gabata a cikin alkur'ani waɗanda suke suna ta gajiyarwa ila kiyami sa'a har alkiyama ta tashi eh, game da abin da ya shafi halittar ɗan adam da Allah yake faɗa ina farawa daga ɗugon mani kudan tsoka jini ko cikin alkur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama to yanzu a bayanan da za a yi sace eh an yi sukan an gano kaza an yi kaza an yi kaza duk a irin waɗannan duk za a zo a gama bayanin kafshi an ƙara sai ka ce to ai aya kaza ta yi wannan bayan. ko ai hadisin manzo yi wannan bayan. an fahimta to duk irin wannan qala ta'ala Allah madaukaki yace qul la in ijtama'atil insu wal jin kace in mutane da aljanu za su tattaru ala an ya'tu bi mithli hadha alquran akan su zo da kwatankwacin wannan littafi na alquran la ya'tuna bi mithlihi ba za su iya zuwa da kwatankwacin sa ba ba za su iya yin kamar sa ba walau kana ba'dhum li ba'd zahira da kuwa sashin su ya zamo wa sashi mataimaki aljanu su je duk irin basira da suke da ita da gogewa da gwaninta su tattara guri guda a haɗu mutane duk irin basirar da suke da ita da gwaninta ta zance da magana su tattaro a tashi ƙura'anin da idere da ƙura'anin Allah maza iya to bayan wannan aya ta 88 cikin suratul isra mala yace wa ƙala ta'ala aiba kuma Allah maɗaukaki ya ce. wa in kuntum fi rabi in kun kasance cikin halin kokonto mimma nazzalna ala abdina game da gaskiyar abin da muka saukar ga bawanmu na alkur'ani fa'tu bi suratin min mithli to ku ku zo da sura ɗaya ta kwatankwacin sura alkur'ani wa du'u shuhada'aku ku kirawo masu iya taimaka muku akai wanda duk kuke jin wani gwani na gwanaye ne a azancin magana da zance ku gayyato shi ishuma min dunillahi wanda ba Allah ba in kuntum sadiqina in da gaske kuke za ku iya ja da qur'an na ko in da gaske kuke kuna da basira da fasaha da za a gani a yaba fa in lam taf'alu in ku ba ku iya aikata haka ba ba ku iya zuwa da qur'ani ko sura tankucin alqur'ani ba walan taf'alu ba za ku iya din ba fattaqun nar allati waquduha an-nas ku ji tsoron wutar da mutanen da suka saba wa Allah ne makamashinta wal hijara da ma kama kan duwatsun da aka bautawa da ma wasu da Allah ya tanada dan su zama wato makamashin wutar jahannama uiddat lil kafirin an tanadi wannan wuta domin kona kafirai Allah ka tsare mu to waɗannan ayoyi sun tabbata mana cewa alkur'ani gagara koyo ne da Allah yi wa manzan Allah baiwarsa وروى البخاري ومسلم كما إمام البخاري ده مسلم سر ويتش حديثي عن أبي هريرة لك صحابا النبى أبو هريرة رضي الله عنه ألا يرتدشي قال يتي قال النبي صلى الله عليه وسلم annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce ma min al'ambiya nabiyyun babu wani annabi daga cikin annabawa illa u'tiya ma mithluhu face an bashi kwatankwacinsa aman alaihi albashar ko amana alaihi albashar wanda wato anin mutane suka ba da gaskiya da shi wa inna ma kana alladhi utitu wahyan awhahu Allahu ilayya haƙiƙa ne abin da aka ba da shi wahayi ne da Allah ya min wahayinsa فأرجو أن أكون أكثره تابعا إنا فاتا زمنين مفي يوم النباوة غمد مبيا يوم القيامة أرانا القيامة سورة كباب وانا النبي فاشسد أكباش وانا غاغر قويو da su suka ba da gaskiya da gaskiyar abin da ya zo da shi saboda wannan gagar koyon da aka bashi a matsayin hujja mai ƙarfafarsa to ni abin da aka zo min da shi na gagara koyon wanda wato ina fatan al'ummar da za su ba da gaskiya da ni akan wannan gagara koyau din wannan karfafar da aka yi min da wannan alkur'ani shine wahayin da Allah ya min wahayin sa da littafin alkur'ani dan haka ina fatan mabiyana su fifici sauran mabiyan annabawan da suka bi su to wannan ita ce mu'jiza ta farko mafi girman mu'jiza da Allah subhanahu wata'ala yi wa manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tafi ya batta gashi nan ana karanta shi har kiyama ta tashi kuma inda yake gagara koyo ba ma gagara koyo ba gagara kawar da shi aje an wuce waɗanda suke jin ba za su iya yin sa ba wanda suka keri na yanzu basira da fasaha to yanzu da aka samu wanda ma wasu a yaren su ma ba su da kwaninta a ciki ba su da kwarewa ba ma magana yaren da ba nasu ba su zo da wani abu a cikinsa su ma laraban yanzu ba irin na da ba ne ba su da kwarewa da gogewa da na da suke da ita saboda abubuwa sun shiga da rauni da wayar sauransu har sai kai da ba laraban ka iya ma ka fi ba laraban iya wani abu to yanzu maganar da ake a'a ya za a yi a kawar da alkur'anin nan da wasu suke kokarin ba da suka iya nan gani nan bari dan na tuna ba za a kasa samun shekara ashirin da wani abu an taɓa samun wanda ya ƙoƙarin kona shi sai da ya ƙyasta a shanar sai ta kama rikas maganar yadda za a yi a ciyo kan abin shi ba ta ƙur'ani yake ba shi ya samu iskir da ransa a wannan shekarar da aka kaunar na yi ta zirga-zirga tsakanin rijiyar lemo zuwa gidan tv na ctv don a bani bayanin da zan ajiye a matsayin wani kamar abin tarihi da in ka so faɗa irin wannan ta yau ka faɗo allah bai sa na ce samu ba a lokacin to irin wannan ya faru a gurare daban-daban cewa za a yi a hana wato ainihin ɗaukan alƙur'anin nan ko abin da ya kama da to shi ko ɗauke shi kai gaba ɗaya ba za ka ƙara da mahaddatansa ba in ba mahaddata akwai shi in ba shi akwai mahaddata bare kuma ma dukan da akwai an gane ko eh eh haka sai dai tilaban da takara eh. haka wasu suke malam nasiru ya haya Allah yawaita mana irinsa yake cewa shi dai a gaskiya yana ɗaukan ƙur'ani ne don neman lada amma ba don wani guri ya kakare mai ya tuna Allah ya gani marigayi malam jafar ya jinjina masa ya jinjina mata kyau muna madina wani lokaci don ana ta hajji da malami ya sarkafe ya ce irin wani a ƙur'ani ƙwaya kaza ne na guri kaza da na guri kaza da na guri kaza haka to irinsu Allah ya yawa da su saboda haka wannan mu'jiza Allah ya tsare inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafiz haka ba kai to mu'jiza ta gama la yace nutqul jamadat furici da maganar sandararrun abubuwa wal hayawanat da kuma dabbobi lahu ga manzo sallallahu alaihi wasallam a samu abin da sandararre ne iwa manzo magana a samu dabba da ba a fahimtar maganganunsu shi in sun yi fahimta wannan yana daga cikin gagar koyo da aka bai wa manzo an jabir ibn samura radiyallahu an an karbo daga sahabu annabi jabir dan samura Allah ya yarda da shi qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi yace inni la'a'ariku hajaran bi makka tabbas na san wani dutse a garin makka kana yi sallimu alayya da yake yi min sallama abla an uba aka tun ba a aiko ni a matsayin annabi ba inni la'a'arifu hul'an yanzu dinnan da nake muku maganan nan na san dutsen bai ɓace min ba duk da a sannan lokacin ba aiko ni ba yanzu da aka aiko ni nake gaya muku na san dutsen wani dutse to kaga waye zai ce to tunda ya sa dutse ko dutse mai magana ni ma bari zan ce da dutse mai magana ku jira ku ji babu shi yau to nan ka koyo ne bayar da ka iya yana daga cikin karfafa ga annabi ko manzo da Allah yake yi don kure duk wani wanda zai ja da shi rawa ahmad fil musnad har wayo imamu ahmad ya rawaci hadisi a cikin musnad nasa an abdullahi ibn ja'far daga sahabin annabi abdullahi dan jafar radiyallahu anhu Allah ya dare shi qala yace rakiba rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama baghlatahu manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya hau alfadararsa wannan alfadara da ya hau wa ardafani khalfahu sai ya goya ni a bayansa ma'ana su biyu suka hau kan alfadar da haka ya halatta mutum biyu su hau kan jaki ko su hau kan doki ko su hau kan alfadara ko alfadari ba laifi ba ne a shirarci Allah musu girman halatta za su iya ɗaukan haka ba rashin tausayi ba ne ko da manzo ya fi kowa tausan dabbobi kuma ya haka fadakhala ha'itan sai ya shiga wata gona da rajulin min al-ansari ta wani mutumin Madina fi hina da nadifullah sai ga wani raƙumi na wannan mutumin da manzo ya shiga gonar tasa falamma ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yayin da wannan raƙumi ya ga annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi hanna sai ya gunji irin na raƙumi ija murya wa zarafat nan take idanunsa suka kama hawaye ina zubar da hawaye فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah tsira da mace Allah su tabbata gare shi ya sauka daga kan alfadarar da yake kai famasaha ghafarahu sai ya shafa daidai kunnensa inda ake shafa dabbobi tsakanin kunne da kunne kan ana akan zaga akan shafa dabba to sai manzo ya shafa ko da kuma irin jerin gashin nan da yake gadon baya na dabba nan ma ya shashafa masa shi fasakana sai ya shiru sai ya nutsu shira kuma wannan gunjin da yake yi da karar da yake yi da daga murya manzo ijiyo da zubar da hawa da yake duk sai ya daina ma'ana manzo lallashinsa ike an fahimta ko ai yaro yana kuka haka ke dan jinjin kansa ya shiru shiru ko to shi ma manzo yake shafa kansa yake shafa wajen sai yake shafa gashin da ke gadon bayansa ina lallashinsa sai aka ga yayi shiru ya nutsu ya daina gunjin da yake Faƙala man rabbu hadha jamal sai manzon Allah tsira da abinci Allah su tabbata gare shi yace waye mai wannan wannan raƙumin na waye a shabun min al-ansari sai wani saurayi daga cikin mutanen Madina yazo faƙala ana sai ya ce ni ne ya manzan Allah raƙumina ne faƙala ala tattaƙilla sai ce tsoron Allah ba fi haɗi, bahima game da wannan dabba da ba ta magana allati mallakaka Allahu iyyaha wacce Allah ya mallaka maka ita fa innahu shakaka wannan raƙumi ka ya kawo mun kukanka mana gunjin da iwa manzo ya fahimci abin da yake faɗa masa ya kawo ƙararka nan fa innahu shakaka ilayya ya kuka min matsalarka wa za'a ba annaka tuji'u yana riya cewar kana barinsa da yunwa tuji'u kana yunwatar da shi abinda ake bashi baya kusas baya isharsa wa tud'ibuhu sannan kuma kana wahal da shi ta bahaushe da yake cewa ga mari ga tsinke jaka ha to baka ci ka koshi ba kuma saka aikin da ake sa wanda suka koshi ko ai ka ga abin ya yawa ce to yana gaya min kana kana jiyar da shi yunwa kana sa da yunwa kuma kana wahal da shi to kaga wannan gagara koyo ne waye isa ya zo ya ga wata dabba ya ce barin in ji me yake damu ada da ana da wannan ada likitocin dabbobi da shi kenan an huta da matsalar a kasa gano sai an yi postmortem ne kowa ne ne kowa da ba sai an yi postmortem to sai dabba ta gaya ma kaza ce sai ka ce a ba ta fanadol ko a ba ta kaza shi ko to amma manzo sallallahu alaihi wasallam Allah masa wannan gagar koyo dan karfafa su akan gaskiyar abin da ya zo da shi to wannan sune abin da zamu taba na mu'jizozin sannan sai mu bar dama a ɗan yan tambayoyi sai mai hutu za mu yi ta baka kafin ta rubutu wanda suke da yan tambayoyi na baka sai mu fara da su na wa alaikun salam wannan eh. karatun da ake na yake cewa to wannan karatun da muka yi na dangane da wannan raƙumi da ikai kukan mai shi wajen manzo sallallahu alaihi wasallam na yana barinsa da yunwa kuma yana sa shi aiki mai wahala ita to wannan za a iya ɗaukansa a ɗora a kan mutum ɗan adam kinan kana sa mutum aiki mai wuya ya kamata ka gamsar da shi da abin da zai ciye sha sannan in za ka sa shi aikin wahala ka sa shi ko kwaya idan wanda za ka sa aikin wahalar mulkinka ne kamar ɗa kamar bawa ko to wannan ya zama lalle ka tsaye da wani, idan a'a wanda za ka ɗauka a matsayin ijara lada za ku da shi ina kana so ya maka wani aiki shi mai yin irin wannan aiki ne haka jijiya ne saran itace ne fasa dutse ne to wannan kai za ka biya shi haƙƙin abin da zai caje ka abincin da zai ciye ishe shi iya wannan aiki wannan daga gare shi an fahimta ko ba magana ka ɗauke shi aiki ka biya shi kuɗin aiki kuma ka ciyar da shi abinci a sai dai in ka so kyautatawa daga gare ka ihsani babu laifi ka ciyar da shi kuma ka ba shi ladan aikinsa da haka abincin da ka ba bashi bai shafi ladan da kuka yi da shi wannan babin ihsani ka iya maka amma in dai kuka kaida da shi a kan akan za zaka yi aikin na a akan kaza zan iya maka ci na yadda yi zan biya to in yi ka biya shi to ba magana ce to ai baka bani abinci ba kuma ka bani aiki mai wahala an fahimta amma ɗanka da ka iya sa shi wahala ba ka biya ba bawanka da ka iya sa shi ba ka biya ba to ya kamata ya ce koshi sana sa shi aiki sai dan aka san ya ce koshin aikin ba zai ba irin na jaki sai a jira ya gama aikin sai a bashi abin da zai ce koshi ko yawa kai ya ce koshi kuma ya aiki eh wai ta raba shi mutum gona in an gama zuwa ci abinci ta sha raba ma hankali in abincin za a ci abinci sannan ta to a karantar shi yana aikin wahala aikin da ya shafi wahala sosai

a foundation ake kiran sai haka sha'ayuka da yake na wahala su to kasancewar shi irin wannan aikin wahalar in baka ka cin abin da zai gina jikin aikin ba zai yiwu ba shin ka iya samun abincin da zai gina maka jiki mai da lafiya ka ciye ishe ka su kuma tun tunda su ba su wannan aikin jigatar ba kaɗan sami abin da yake rako-rako a kai musu ko kwaya ko ku sai su ma sun ci irin mai daɗin da kake ci jikinka yake ginuwa an gane ko to babin ciyar da iyali Allah ya mana bayani yake cewa liyunfiq bu sa'atin min sa'ati wa man qadara alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu ciyarwa ana yi ne gwargwadon ikonka idan a abin da kake samu na aikin da kake yi na wahala ka ci mai kyau ya ishe ka kuma kana da abin da za ka iya ciyar da iyalinka irin wannan to manzo yake cewa ɗaya daga cikin sahabbansa mu'awiya da yake tambayarsa ya manzan Allah me ya haƙƙin matar ɗayanmu a kansu ice ka ciyar da ita idan ka ci ka tufatar da ita idan ka tufata to yanzu kai ka ci ko mai gina jiki to da Allah ba ka ciyar da ita mai gina jiki ba dan ita ma kana da bukata a gurinta ko na aikace aikace da biyan bukatar sha'awa da wani da sauransu kuma kana so a dade ana yi ko aka ga tana bukata ita ba ba to ne zai gina mata jiki saboda kai da ka sanki sai ka bata ne ka ka garau garau a zuwa ana cewa jini ya gaza ruwa ya kasa kuma zuwa ana magana cewa ka shi yawa malam menene hukuncin wanda ya sujjada a kan takalminsa ya je masallaci rana ta rana ido da nagoshinsa a ƙasa ya ji a jikinsa da kuma kasa ma abin da yake ciki rikide shin ya ma yi tasbihin ko bai ba ko koya ko koya ya rika ɗanɗaga yana mayarwa ko koya za a an gane ko Eh? kuma ga shi ne mai kida shi ne sai ce dan takaita tasbihin ya dago ko ita to sai sa takalminsa sai dora goshinsa akai ya yi sujada mai yiwa saboda ba babbar riga bace bare dan dan fada ta a gaba ya dora irin yadda sahabbai suka karkai in zafi ya zafi sai su dan sa sutura su mutum da mayafi suke rufe jikinsu da shi sai a dan saki leban mayafin sai a dora goshin akai to shi ba haka bane jaket ce a'a harcin ce ko ka gaba magana ya jawo wani bangare sa sai ga ce to ai ga su jefansa ko ga takalminsa half shoes ne ya dan dora wato an da yanda dundunan su take zama dora goshinsa lafiya ne yace to ya haka in dai ka tabbatar kasan takalminka mai tsarki ne to dan ka dora goshinka akan takalminka kai sujjada sujjar ka tayi tunda ana sallar da takalmin ba manzo ya yi sallar da takalmi sai dai da aka samu wata rana yi da kazanta a ƙasa da aka ce da shi ya cire da da yadda yake cewa da sabon sa yana kunci da takalmi suka ce gani muka ka cire cewa to an yi gaya mun akai kasan takalmi akwai ƙasan da haka daga yanzu wanda zai sallar daga cikinku ku da takalminsa ya rika duba wa idan da kazanta ya dirza shi a ƙasa har sai ƙasa ta tafiyar da kazantar sannan ya sallar da kayansa to sai zaman tuta kalmun kai na tsarki wanda za ka iya sallah da shi ne to sai baka sa yi sallah da shi ba amma sai kai amfani da shi a bangaren goshi lafiya lau sallah ta yi illa kuwa nan gaba sai ka tafi da har kaɗan tafiya da waɗan hankicinka da ran da kai rashin sa'a irin wannan ta faru ko sai ka shimfiɗa hankicinka don kakkai rashin sa'a ka samu wani wanda yake mai ƙarancin karatu in ka sa takalmin isa hannu jifa da takalmin ko akwai irin wannan an gama kuma ma balbali ce dan raini ma za Allah zaka sa takalmi ka dora mu to dai irin wannan tana faruwa eh kamar da shi kansa sallar takalmin haka ta faru tana faruwa wata rana a wata shekara muna tare da Dr. Ibrahim Jalo eh, da suka tafi sun riga mu zuwa Madina kuma lokaci na tsaka da karatun sama na na dakta kafin mu tau to shi ɗabi'arsa in ya karanta wani abu na hadisi kan yi ƙoƙarin sai ya aiki da shi da haka wata na yi taho masallacin manzo da takalmansa muka to muka ci cire takalma muka rike yana sanye da takalmansa muka shiga cikin masallacin manzo wani ya rugu a guje cikin irin jajayen zai ce ina nuna masa takalmansa takalmansa bai cire ba ina ya dauka man ta ce mamaki ya kama shi ya rike ba, a yake ganin to ko baki ne shigo masallacin takalmi ko ya abin yake to ya sha irin wannan to haka za ka yi ganin irin wannan wanda bai karatun ba ko kuma ko ya yi shi na ganin ma za a ba a masallacin manzo ba an gane ko to duk irin wannan tana faruwa in inda wato ane wuri ne wanda yake akwai karancin masu sani to dan gudun irin faruwar haka sai karka tafiya da hankicin ka ta faru sai ka sa hankicin ka ka dora goshin ka Allah ya sa mu dace daga wani lokaci ne sallar walaha take farawa kuma yaushe lokacin yake karewa salatu buha ana yin da zarar rana ta daga idan ta fito ta daga babu jaje-jaje a jikinta lokacin sallar walaha ya shiga so da shi kuma wannan daga lokaci zuwa lokaci na saba in aka baka wata awa to a wani yanayin za ta iya gazancewa ba sannan ba sai da ita kanta fitowar ranar a sanda take fitowa wata ran ba sannan take fitowa haka faduwar ta kamar yanzu yadda muke sallar magarban a wani lokacin sai ka zo ka tarar ba haka bane to haka abin da ya shafi shi ma amma ka kiyaye da cewa in dai da ta fito babu wannan jaji-jajin da take ta yi gare to lokacin walaha ya fara zuwa kafin rana ta raba tsakiyar sama rana tana raba tsakiyar sama lokacin da ta raba tsakiyar sama to magana kai walaha ta kare an fahimta ko eh. sun da in ka samu lokacin ka auna sai ka gani a yanzu daga awa nawa ne zuwa awa ne yawa ina aka baka awan ba wannan awan da manzo yi ba to za a samu matsala eh. Allah ɗan dubu wannan ka taya da sai ka salata mai rikici malam ƙarin bayani nake nema a dangane da hadisin da aka ruwaito daga abdullahi bin jafar wanda ke cikin littafin musnad na imamu ahmad wato inda manzo sallallahu alaihi wasallama yake tambayar wake da raƙumi to lafazin ya ce marrabu rabbu hadal jamal to a nan mai lafazin rabu ke nufi an fahimta ko karatun da muka yanzu iman eh, rabu hadal jama na ce waye mai wannan raƙuma ko ya eh, abinda rabu take nufi almaliku wa ke mallakar wannan raƙuma ki sa ma a can manzo yake cewa ba ka ji tsoron Allah ba akan wannan dabbar da bata magana allati mallakaka Allahu iyyaha ko wacce Allah ya mallaka maka ita shine sai sau da kamar rabbu hadal jamal ma'ana man maliku hadal jamal waye ke mallaka wannan raƙumin wannan raƙumin na waye shine abin da rabbu take nufi takan zo da ma'anar mamallaki mai mallaka abu tana zuwa da ma'anar kuma mai renan abu shi mai mallaka abu ai ka ga shi wannan mai raƙumin shi shine mai renansa da abin da zai ci abin da zai sha to kuma an ce ar-rabbu aka yi shiru da al to wannan ana nufin ubangiji mai renon kowa da kowa mai renon duk wani wanda ba shi ba mai mallaka duk wani wanda ba shi ba an fahimta ko to shine abin da ake wacce mace ce ta biyu a karɓar musulunci to tunda khadija ita ce ja gaba. sumayya kuma ita ce ta biyu kai eh, sumayya mahaifiyar ammaru bin yasa tana cikin yan farko farko wacce saboda azaba aka caka mata mashi a tsiraici ya zama sanadiyar mutuwar Allah ya ji kansu da rahama nan Allah menene hukuncin yin shafar kai akan rawani ko ɗan kwali ko a shafi rabin kan rabin kuma a shafi rawani ko dan kwali wannan ya tabbata ingantaccen abu ne ya halatta ka yi shafa a kan rabin gashin kanka ba sai ka ruguza rawaninka ba sai ka dawo da shi ya koma daidai ka tafa ka ɗan tafi da rawanin ka dan tura in ka ce sai ka cire shi ya warware duka to in ka dawo da shi ya dawo shi daidaita ragowar rabin sai ka shafa a kan rawar ko mai dan kwali ta yi haka mai kwanta ce sai ta kwance sai ta tsaya kuma da alaunar ta sake aikin ɗaurawa don ta ɗan tura ya tafi rabi sai ta dawo dan kwalin ta ya daidaita ragowar rabin sai ta shafa ya halatta babu ne alwala ta yi kuma yaya shafar kan mace take yaya kamata ta zama a cikin jama'a ah to shafa kai a cikin jama'a ai ba daban mace da ba a cikin jama'a dan mace tana da gurin da jama'a suke tana alwala za ta shafa kai in ta so ta yi irin wannan da muka faɗa ta dan fara tura ta mayar in kuma ta san cewar da jama'a ma shikenan ta shafi ruwanta ta saki hijabinta ta yi shafa kan ko da za ta cire dan kwalin ta shafa ko yana ya samu ta mai ta daura a cikin da ta jawo daidaita hijabin ta ci gaba da alwala ta lafiya an fahimta ba za a ce dan a cikin jama'a bane to ko ya wuce shafa kai an gane ko eh za ta yi shafa kai na wa su a mai daure daure ai in ta shafa daure daure ta shafa ko ai daure daure ta shafa a tasirin kuma dama ba gashin ta bane wani gashi can daban ta shafa to da aka ta shafa gashin kanta da Allah ya ce a shafa shi za ta shafa ya eh, daure daure shi sa dama malamai suke magana ko dan saboda abin da ya shafi irin su bangaren wankan janaba da su ake bukatar ruwa ya ratsa to sai ta kwance in ta yi a lokacin jinin al'ada ta ta kwalle ta da daure daure saboda a lokacin ba za ta buƙaci wani abu ba na yin alwala ko wanka sai ta samu tsarki in ta samu tsarki ta warware kayan ta wankan ta babu laifi amma da lokacin take da tsarkinta da za ta rika alwala akai akai lokaci lokaci to zai zama ta yi shafar akan wannan wato ainihin roba ta daura daura saboda aka gashi ba zai san abin da ake eh menene hukuncin shafa addu'a a fuska da shafa addu'a a fuska da shafawa a kirji duka ba su da asali akwai wani littafi na bukar abdalla abu zaid juz'un fi mashil waji ba'da du'a ya tattara hadisan da suka zo a kai gaba ɗaya ce ba wani ingantacce daga mai rauni sai mafi rauni sai mara asali ko kuma mara inganci ƙarshe gaba ɗaya tattara sai ce ba su tabbata ba malaman da suka yi la'akari da yawansu suka ce sun kai su ga kyau sun kuskure saboda haka ya kawo fatoyin malamai irin su izu bin abdulsalam irin su imam ahmad irin su imam malik da makamantansu shi izu bin abdulsalam ya ce duk wanda ka ga in an yi addu'a yana shafa fuskarsa ya ce to kasaitaccen jahili ne a jahilan ma ya girma ba karamin jahili ba ba ko da maganganun irin zama So da haka ana daga hannu a addu'a domin yana daga cikin dalilan amsa addu'a amma shafawa a fuska ko a kirji babu wanda dalili da in ka tar da wanda ya riga an rene shi akan shafawa ba a hankali kada ta magana cewar kai jahili irgir na ce baka an faɗa ku kai ga sai an raba ku ko kuma wani abin da ya kama da aka ya sai bi shi ta salon mai kyau sai an kai hadisan da suka zo da wannan babu ingantacce kawai ka daga yana daga cikin dalilan amsa addu'a in ka gama sauke hannunka shikenan juz'un juz'ul mashi ala alwajhi ba'da addu'a juz'ul mashi ko juz'un fil masi ala alwajhi ba'da du'a haka yake dan karami ne haka Allah malam dole ne sai mutum ya daga hannu sama a lokacin da ake addu'a ta alqanut in ka daga hannu a lokacin addu'a dalilai ne na karɓar addu'a amma na alqanut ma ba a ce sai ana daga ko baka daga ba addu'a ka tayi in hannunka yana kan kirjinka da limamin ka ya daga yana yi kana ami ya wakilce ka a daga wadda sai an ce kowa sai ya daga in kuma kuma ka daga ma a matsayin cewar hadisi ya zo cewar daga nuna daga cikin dalilan amsa addu'a ka daga dan a amsa muku babu laifi a shirya eh. menene hukuncin mai zagin dabbobi da la'antarsu ko kuma abin hawa babur ko mota ko keke wanda yi wannan ya yi ba daidai ba domin a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallama akwai wanda dabbarsa na kyautar san tuntube ta ya tsine sai manzo ya ce ba za mu tafiya da tsinaniyar dabba ba za mu tafiya da wannan tsinaniyar dabba ba kai ma mai ta ka tsine mata mashigar ta ta mana Har ka tsinuwa a cikin tafiya ba zai to da ka tsinuwa tana bin su wannan mummunan addu'a ce kake wa dabba. to da ka bai kamata ba daidai ba ne to ka zo babur ka buga ka buga ka ce wannan akwai tsinan nan babur to waye zai cancanci tsinuwa shi ko kai shi mai laifinsa an gyara shi da zai bugu kan gane ko kaga a makarshe ma kanka zai da na shi mai laifinsa shi ba shi yake zuba kansa mai ba shi yake gyara flogin kansa ba shi yake gyara kafuretan kansa mai yaƙi zuwa ya toshe shi ya zai ko kuma ne masa eh, ba daidai ba ne eh, sau da ko keke ko mota ko waye in ta gaji kokari ka sallame ta ka samu ya fi sauri amma ka tsine mata sai ba ta ki daraja kuma an zo siya to tsinan ya ce ba ta daraja ba menene hukuncin bugawa yana arce koko mai ce. to bugawa tare da sauraron bugawa tare da sauraron mandiri to dai don gani da abin da ya shafi mandiri da shi da kalangu da abu ɗaya ba su da wani maraba duk kayan kiɗa ne abin da ya tabbata a hadisanci na abin da ya shafi harkar kiɗa da aka ka sahalewa eh, al'ummar musulmi ko aka yi rangwame a ciki shine addofu wanda bahaushe yake cewa dandafa a lokacin aure shi kuma ya samu sunansa daga yanayin yadda gangar an da ta take baro dum dum dum din da take baro ake ce mata dandufa don a lokacin aure aka buga dandufa don sanar da cewar wana ya yi aure ko gidan su wana ana murna da bikin aure wannan bai saba da shari'a amma wannan da sahana wannan da mandirin da ba sahana ba wannan na dumudum wannan na bal bal wannan na dumudum wannan bal bal to wannan tattara kayan ne da mai amo kaza da mai amo kaza don su bada amo kaza wannan manzo sallallahu alaihi wasallam ya bazana cewar kafin alkiyama ta tashi za a samu wasu masu halatta irin waɗannan abubuwa wanda ba a cikin tsarin kurwa addini kuma sauraron irin wannan sauraron abin da shari'a ba ta da shi ba sau da aka yin ba daidai ba ne sauraron ma ba daidai ba ne musamman ma da kuma galibi lokacin da ake yi musamman mu a wani lokacin da muke ciki za ka tarawar lokacin ga mata ga maza wanda shari'a ma ba ta yadda da haɗuwar maza da mata kaga kai ba muharramin ta bane ita ba muharramin ka bace amma jin kiɗa ya haɗa ku guri ko da sunan suna ko da sunan biki ko makamancin wani kai da kake kiɗan ai ba ɗanta bane ba babanta bane ba ɗan ta bane an gayyato ka ne a matsayin mai kiɗan mandiri kuma ta zo sun sai sun kewaye ka kana yi to wannan ya saba koro addini sai eh, babu wanda za a zo da wannan yace ga ladan da ya samu ga hadisin da yace yana da lada kuma ka shi eh, sau da haka bai da asali cewa da yake lokacin da manzo ya zo madina an karɓe shi ana mandiri ana da la'al badaru alaina min taniyatu bai da asali bai tabbata ba kuma ka ɗauka ma wannan a ƙaddara ya tabbata manzo da ya zo madina bai tarar da su sun gama sanin komai na addini ba a matsayinsa na mai kira farar da garaje ba zai jira musu ba ko da an yi haka har sai tukuna ya samu zama sannan sai kuma ya gyara abubuwan da suke na gyara kuma kadara ma a ce a wani lokacin ba a shar'anta ma hana yin ba ko ba a saukar da cewar ba yi ba amma daga baya shari'a ta zo da cewar waɗannan kayi kayan kiɗan manzo yake cewa muryoyi biyu tsinannu ne muryar ihu da ruruwa a lokacin jarraba da kuma muryar kayan amo na kaɗe-kaɗe da bushe-bushe a lokacin faruwar watan iman wannan hadisi ne ce ingantacce to kaga wannan dalilin da ya yake cewa bai kamata ba eh, ballatara kuma a ɗauke shi a kai cikin masallaci wannan ya mafi muni to da masallaci ba gurin kiɗa ba da gurin da ake kiɗa ne da manzo ya yi kuma duk abin da bai zama addini lokacin rayuwar manzo ba bayan rasuwarsa ba zai zama addini eh. menene hukuncin zuwan yara waɗanda ba su balaga ba makabarta kuma har su rika zuwa bakin kabarin da za a samu mace shin hakan ya halatta eh ko da yaro bai balaga ba kamar da ake tafiya da shi masallaci ya ga yadda ake sallah ya ga yadda ake hada sahu ba laifi bane idan an je da shi makabarta ya ga yadda yanayin haka yake ya ga yadda ake saka mabarci yanzu musamman yaran da na san muna karatu da su za ka tar galibin su masu shekara takwas tara bakwai kuma na koya musu addu'ar saka gawa a cikin kabari ya iya so da haka an tafi makabarta zai so ya je ya ji masu saka hannun sun yi addu'a da aka koya musu ko ba su ko da ya ji zai tuna cewa ya karatu da malamin musu gashi ma ana aiki da shi kuma zai ga ga yadda aiki wannan zai bashi damar zuwa lokaci kuna da masu koya da kwaikwayo da ganin yadda aiki lokacin da za ku zama kun su kuma suna da kwarewa da iya amma galibi karancin wannan da muke yi sai ka tarar da an aka samu an yi rasuwa ka ce da saurayi wani saurayi wani su je su yi haka maimakon wannan ya da ake yi gwargwadon yadda za a samar da eh, uwa da ake a samar da ya a cikinta sai ka tar da yar uwar kai sun je sun ɗaifi wajen wato ainihin kabari uku na an taɓa samun irin wani aka tura wasu irin masu wando ɗin har ƙasa mutuwar a gidansu ta faru kuma kika su ne masu ɗan ƙarfi aka ce ku je kafin a zo a fara aka. wanda muka je daga baya sai da aka ce mamatan guda ne aka ce a aishi kaɗai ne amma kaɗai wannan bai sai yadda ake ɗiwon ba to kaga duk irin wannan ce take faru amma ana zuwa da su din ana an karar da su da kuma kular da su za su iya su fahimci abin da ake kuma su iya insha Allah amma da kasar sun zama tura gutsa za su zama da wasa a ciki to na sai mai da su a basu ko iya daga bakin makabartar sun yi rakiya shi ke sa samu ladan rakiya amma ba sai an je da su haccin da yake cewa wane ne ya kashe na umar khalifa na biyu kuma menene dalilin yin haka abu lu'ulu'atul majusi shine wanda ya kashe umar allah ji da rahama asalinsa ba ma guje shi yake cewa majus to amma ya shiga musulunci da munafurci ta haka ya kashe halifan musulunci da haka ya soke shi da lauje a ciki zamanto in ya ci abu sai ya fito ta gurin da ya soke shi ka tabbatar cewar magana da rayuwa ta kare Allah ya karɓi rayuwarsa ta dalila me dalili kinsa ga musulunci da jagorancin musulmi a duk wanda ba musulmi ba ai dama ba shi da tsakaninsu da musulmi ballantana wanda yake shugabantar al'ummar musulmi yawa wannan shine dalili aƙidar shi'a tun wani lokaci ta samo asali ya eh, aƙidar shi'a ta samo asali tun lokacin sahabbai daga sanda aka fara samun wato ainihin yawaitar waɗanda suka musulunta kuma ba su da ido a musulunci wannan ƙarancin masaniyar tasu da addini da kuma samuwar wasu da suke da munafurci a cikin addinin musulunci suke jajjefa wasu abubuwan da suke da alaƙa da yahudanci yahudanci a cikin wato anin irin waɗannan wanda ba su fahimci addinin ba da kuma suka akan wasu abubuwa da jagorori na musulunci suke kamar Uthman bin Affan a wannan lokaci a lokacinsa ne kusan wannan abin ya faru suka rika suka akan abin da ya shafi wato an wasu abubuwa da ina shugabanci da nada wasu a matsayin wanda za su rike masa ragamar tafiyar da wasu abubuwa ake sukan cewar ai suna dangantaka da shi ai yan uwansa ne ai kaza kaza irin waɗannan abu tare da cewar manzon Allah ya masa shaida da cewa dan aljanna yardajjen Allah amma su ba su kalli wannan ba suke sukarsu da irin wannan abu har ta kai ga aka kashe shi to bayan kashe shi waye zai rike ragama jagorancin al'ummar musulmi sayyidina ali ne ko ko muawiya ne da yake gwamna kuma yake shi ma ɗaya daga cikin da suka rike shugabanci tun ma kafin ali ya rike to wannan ya haifar da rinjayar wasu akan cewar wato an samu kusan kaso mafi yawa da tabbaci na cewa eh, lallai sai na ali shi fi kamata ya zama halifa bayan rasuwar wato ainihin Usman bin Affan amma shi ta bangaren Muawiya shi to ta za a yi a kano waɗanda suka kisan Usman bayan sun yi ayari sun shige cikin jama'a da suke nuna goyon baya da wato yarda da halifancin wato ainihin Aliyu bin Abi Talib a ya kamata a fara tabbatar da hukunci akan su kafin a yi maganar wannan to kuma shi na kallon to ya zai tabbatar da hukunci akan wanda shi ba shugaba ba in ba tabbatar da shugabancinsa to har haka kuma ta haifar da sabanin da ya faru har aka ga yaki a tsakanin sabbin wanda ƙarshe wanda suke ganin cewa suna tare da shi kansa sai na alin suka dawo ma daga rakiya suka ce kai shi din ma ba abun abu bane ma'awuyan ma ba abun abu bane sau da aka kamata ma duk aka wada su da kaban ƙasa suka yi nasarar kauda sai na ali gaban kasa ba su nasarar kauda muawiya kan ban kasa sau da lokacin tafiyar sa bai ba to irin wannan daga nan aka samu wasu kuma suna magana cewa tun wanda suke da tunanin cewa ai kamata a ce sai na ali ya zama shi ne halifan manzo da kuma wannan a lokacin sahabbai bayan mutuwar manzo ba su da wannan su dan sun ce tun manzo yana da rai sukan ce in an cire manzo waye fi kuwa bakin sa yakan haɗu akan abubakar in ba shi ba bakin su yakan hadu akan Umar haka bakin su yakan hadu akan in ba Umar Usman daga ran ne ma suke shiru to kaga waɗannan dalilan da waɗannan abubuwan da suka faru a lokacin rayuwarsu kuma sun ji ba ɗaya ba biyu manzo na cewa in ya ce abubakar fil janna sai ce umarun fil janna sai ce uthmanu fil janna sannan sai ce eh, eh, ali ko kaga yana nuna fifiku a wannan abin ne sannan kuma sai ka ji ce mun ga annabi da abubakar da ali mun ga annabi da abubakar ai eh, da abubakar da umar haka za ka ta gani annabi abubakar umar annabi abubakar umar da abubuwa makamantan waɗanda kuma gabatar da shi abubakar da i a sallah ta yana rashin lafiyar da zai bar duniya wanda har wannan yasa sahabbai suka ce to tunda manzo ya gabatar mana da kai a ganawan mu da mahaliccinmu mu sai mu kasa gabatar da kai a harkar duniya mu me ya same mu ko to duk irin wannan ka gana nan su a tsakankanin su ba su da wata matsala sun san cewa abubakar ya fifice su sun san cewa umar ya fifice su in ba shi sun san cewa in ba umar Uthman ya fifice su to haka to amma daga baya da ilimi ya karanci da kuma ya waitar waɗanda suke sabunta musulunta a sannan ne aka samu barbazuwar aƙidu na shi'anci na khawarijanci da abubuwan da suka kama da su suka haɗu suka tasa da munafurci da jahilci su ne asalin uwa da uba na shi'anci eh. sannan kuma idan kasuwanci makwabtaka karatu aikin ofis ya haɗa mu da masu aƙidar shi'a yaya zamu idan kasuwanci makwabtaka karatu aikin ofis ya haɗa mu da masu aƙidar shi'a yaya zamu an gane don mu tsirar da imaninmu baki eh, imaninmu baki daya to dangane da abin da ya shafi ya za ka yi idan zama ya haɗa ka da mai ake da shi'anci na farko dai babban abin da yake zama kariya daga yiwuwar abin da yake kai na aƙidu su yi na so zuwa gare ka ilimi yanzu kamar da muke koyan tarihin rayuwar manzo hautsine ko haɗe ko kuɗa da sahabbansa bayan kayi ido akan wannan kuma ka ɗauki rayuwar irin abubakar kabi rayuwar umar kabi rayuwar usman kabi kasan suwaye su bayanan da allah yi a kansu a ƙur'ani bayanan da manzan allah yi a kansu a hadisai da yadda suka tafi da rayuwarsu to in ka san su baka jahilce su ba to ba za a zo maka da wani abu na shubha a tattare da su ka karba ba ko kaga ka sama kanka wukar gindi da ake ci to wannan shine babbar kariya abu na biyu kuma idan zama ya hada ku ka kauracewa na niƙasa ko kusantarsa idan ma kawai aikin ku ne hada ku kun yi aiki ko shi magana ku tattauna wata hira ta addini da shi ka ɗauke wa kanka wani kakka ba shi ƙofa in ka san baka da ƙwari da irin da za ka iya rushe duk wani abu da zai zo da shi so da ka sai zama kawai mu'amala ku shi yana yanka katako kai kana gogewa ya yanka ya baka ka goge kawai shi ke a'a shi zai turo maka da fahil kai kuma ka notice din ka kaza ka tura shi ke ko daidai ko kuskure inda gyara ka gyara inda yake daidai a tura a tafi gashi to wannan shine kawai ka yanke wa kanka wata alaka da shi dan kada wanda ya ganka da shi da kai maka zaton kai ma shine saboda ganin kuna tare sannan kuma don kada abubuwan da yake kai na aƙidu su shige ka to da ka ƙaurace musu a mu'amala kana yi daidai gwargwadon da za ka iya da koda da arne kake an fahimta da ai hulɗa tana haɗa mu da wanda ba musulmai ba za mu hulɗa mu a iya abin da ya haɗa mu amma magana ta abin da ya shafi addini lakum lakum waliyat to fi haka cikin yardar Allah ba wani abu sai Allah ya samu dace to waɗannan kusan da yan wasu daga ciki wanda kuma ba su ji nasu ba daga baya ma amsa insha Allah ta'ala eh. subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu